بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan asbahi mai tarin albarka ta ranar lahadi kuma 20 ga watan zulqa'ada a wannan shekara ta 1438 daidai da goma sha uku ga watan rajab a watan bakwai ko takwas ko watan takwas watan agusta a shekara ta 2017 miladiya muna cikin kitabul jana'iz kundi na goma sha shida a wannan littafi mai albarka littafin muwaffa wallafar imam malik ibn anas kuma za mu tashi a darasi na takwas a kitabul jana'iz mun yi karatu a babi na goma sha hudu kenan yanzu za mu tashi a babi na goma sha biyar mana karanta muwaffa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi tariqar ubaidullah ibn yahya al-laifi shine yace babu ma ja'a fil ikhtifa babu ma ja'a fil ikhtifa haka ake karantawa al-ikhtifa karka al-ikhtifa da ke ko domin wannan hamzatul wasl ce Idan kuma hamzatul wasli tathbutu fi bada'il kalam wa tasqutu fi darjil kalam sai ga wanda ba biya mai ƙur'ani ya aka yi ba sai ya ce bi isal ismul fusuqu ba'da iman in kai a'a sai ce a da hafsu yake yi wa ya ɗauka da hafsu ne bi isal ismu amma da warsu bi isal wannan kuskure ne hamzatul wasli tathbutu fi bada'il kalam wa tasqutu fi darjil kalam saboda ka karanta babu ma ja'a fi ikhtifa' babu ma ja'a fil babi da zo zai magana kan abin da ya shafi tonan kabari kan abin da ya shafi tonan kabari mai bambancin tonan kabari da hakan kabari duka ɗaya ne ko kuma akwai ɗan bambanci mai bambanci tonan kabari bayan an binne hakan kabari kafin a sa kuna ji da ke ku babin da zai magana kan abin da ya shafi tonin kabari menene hukuncin waɗanda suke zagawa makabarta su dinga tona kabari suna cire sassan jikin mutane kuna ji da ke ko menene hukuncinsu su zaga ko cikin dare ko da rana su faki idanuwan mutane su je su tone kabari قال عبيد الله بن يحيى الليثي قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه أمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفية والمختفية يعني نباش القبور قال عبيد الله بن يحيى الليثي وأن أيك مشي لقبي مسند أندلس shi gaba ɗaya shine madogara Andulus a wurin fatawa in aka ce andalus ita ce ƙasar spain a yau a larabcin yau ana kiranta isbaniya ne isbaniya ake kiranta a larabcin yau amma a larabcin da ita ce andalus wanda ya shafa ya tara ƙasashe da dama a yanki to kuma gari ne na musulunci musulunci ya shiga garuruwan tun kafin ƙarni na farko na hijira ya cika musulunci ya shiga kasar musulunci ya rike kasar sosai da sosai saboda gaggagaggan malaman musulunci da duniyar musulunci take je da su irin su yahya ibn yahya al irin su imam al-qurtubi irin su imam shatibi irin su abi amr dani ad-dani sunan gari ne daniya irin su ah, bahr al-muhit abu hayyan irin su ibn abd barri an da sauransu duk gari ne na musulunci su imam shatibi rahmatullahi ta'ala alal jami'a. shi ubaidullah ibn yahya ya ce qala haddathani yahya yahya ibn yahya al laisi al-masmudi ya karantar da ni wannan shi yahya ibn yahya al laisi ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu da ima imamu dar hijra an abin rijal daga abur rijal alkunyarsa kenan abur rijal muhammad bin abdurrahman shine muhammad dan abdurrahman shine suka ce huwa laqabun li an huwa laqabun li annahu kana lahu asharatu awladi rijal laqabin shi ne yana da ƴaƴa maza zuriyan guda goma yasa ake mishi laqabi da abu rijal wa kunyatuhu abu abdurrahman wa kunyatuhu abu abdurrahman a'a ku lura da ke yace laqabin sa abu rijal wa kunyatuhu abu abdurrahman kuma an aka ce laqab ma ash'ara bi madhin aw zammi al-laqab al-laqab kenan ma ash'ara bi madhin aw zammi al-kunya eh, ma ash'ara bi ummi aw ibni bi abin aw ibni al-kunya ita ce abin da ya fara da abu wani ko ibn wani shine ake kira da al-kunya amma al allakabu shine ma ash'ara bi madhin aw zammin abin ya fara da madahu yabo ko kuma zambo shi ya kira da lakabi kama a ce shekul islam ko a ce al'imam ko a ce majiduddin kaga duk waɗannan alƙab ne amma alkunya ko abuwa ne abu hausa ko kaga ko ummu hausa ulwar da ke ko ko kaga abu hausa ko ummu hausa ko kuma ibn hausa duk kaga wani shine laƙabi to anan sai ya raba sai ce alkunyarsa ita ce abu abdurrahman Lakabinsa kuma abu rijal abu rijal baban maza mana ya fi ya'ya mata ya fi ya'ya maza ziriyan mana yana da ya'ya maza ziriyan guda goma to a cikinsu akwai mata kuma wanda ba suke wajen goma kwarai kuwa ba hana an ummihi daga gyatumarsa amrata binta abdurrahman amra diyar abdurrahman kaga alkunyarsa abu abdurrahman kun lura da ke ko sunan shi muhammad ibn abdurrahman sunan shi muhammad ibn abdurrahman sai ake mashi laƙabi da abu rijal amma alkunyarsa ita ce abdurrahman sai zama na abdurrahman sunan babansa ne Abdulrahman sunan kakarsa ne ta ɓangaren uwa eh domin mahaifiyarsa an ummihi daga mahaifiyarsa shi muhammad bin Abdulrahman din ita ce amrata binta Abdulrahman amra diyar Abdulrahman amratu diyar Abdulrahman. aisha ba ita ce ɗalibar aisha radiyallahu ta'ala anha ta lizimci aisha sosai da sosai ta rasu shekara ta ɗari ko dab da ɗari ko bayar da ɗari kaɗan amratu binta Abdulrahman babba ce cikin tabi'ai thiqatun hujja thiqatun hujja annahu lalle shi Muhammad bin Abdurrahman sami'aha taqul ya ji mahaifiyarsa ita ce Amartu bintu Abdurrahman kenan ya ji mahaifiyarsa tana cewa la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsine ma al-muqtafi'a masu tonan kabari maza wal muqtafiyata da masu abin nan da masu tonan kabari tone kabari da masu tone kabari maza da masu tone kabari mata duk Allah ta'ala ya tsini musu me ma'anar al-muqtafi'a da al-muqtafiya al-muqtafiya da al-muqtafiyata shine Malik ibn Anas yace ya'ani nabashul qubur sune masu tonan kabari masu tono kabari bayan an binne shi kullura da ke ko masu tono kabari to a karatun mana jiya yanzu ina isnadi ina matini malik abu rijal muhammad bin abdurrahman ummihi amra binta abdurrahman kuna ji da ke ko yanzu amra sahabiya ce ko tabi'a tabi'a ce sai kuma ta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma alhalin ba ta haɗu da manzan allah sallallahu alaihi wasallama saboda a ta'arifin a ta'arifin tabi'i shine man ijtama'a ah, bi sahaba man bi sahabi wa amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata alal iman duk wanda ya hadu da sahabi ya imani da Allah da manzon shi kuma ya mutu akan imani wannan shine tabi'i kaga kai tsaye ya hadu da sahabi bai hadu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ka ibn abdul bar yake cewa wannan hadisi ne yayi hadisi ne karo wannan hadisi hadisi ne karo domin an rawaito shi daga aisha radiyallahu ta'ala anha musnadan ma'ana da aka ce da malik ibn anas ya cire sunan ya bai kawo sunan aisha anan ba an rawaito hadisin da sunan aisha ma'ana amra bintu abdurrahman ta ce aisha radiyallahu anha ta ce mata kuna jina da ke ko saboda haka lalle tsakanin tabi'i da ma'aiki tabbas akwai wani to wane ne wannan wani din kuma galibi daman ɗalibata ce iza kuke ganin da yawa da yawa suke maganar hadisin amra daga aisha ne radiyallahu ta'ala anha hadisin sa'id bin musayyab daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu hadisin nafi bin umar daga abdullahi maula daga abdullahi bin umar ne galibi amma akan samu ɗaya biyu da kan fita daga shi shine mursal kenan shine mursal kuma mursal yana cikin hadisai ifai domin da tabi'i ya da tabi'i ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ba mu sani ba shin tabi'in ya yi ruwaya ne a wurin dan uwan shi tabi'i ko ko ya yi ruwaya ne a wurin ma'aiki abin a wurin sahabi in ya yi ruwaya ne a wurin sahabi to hadisi ya zama garau domin ashabatu kulluhum udul to amma rahin sanin a wurin tabi'i ne ko a wurin sahabi ya yi ruwayar shi ne abin da ya illatar da ruwayar ake ce da hadisi mursal da'ifi amma wannan ba da'ifi ba ne domin an roi an gano wane ne abin nan shi ne ita ce aisha radiyallahu ta'ala anha hadisin da ya ce tabi'in da ya ce an rasu da shi ne mursal eh inda tabi'i ya ce manzan Allah ya ce to sunan wannan hadisin mursal kamar yadda muka karatu a jiya in dai sahabi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce suna wani hadisi marfo suna wani hadisi marfo in kuma aiki ne suna aikin marfo قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه annahu balaghahu bayani ya zo wa malik ibn anas man sha maimaitawa dukkanin hadisai dukkanin balagani balagani da ke cikin muwatta hadisai ne ingantattu ibn abdulbarri ya tabbatar musu da asani ɗinsu a cikin at-tamhid ibn abdulbarri yana da sharhin muwatta guda biyu yana da at-tamhid yana da al-istizkar al-istizkar ya fi mai da hankali ga sharhin muwatta ta bangaren fiqh at-tamhid ya fi mai da hankali ga sharhin muwaffa ta bangaren isnadi amma a kowanne akwai kuce kuce isnadi da fiqh hukuma a ciki amma dai wannan ya fi mai da hankali kan wannan wannan ya fi mai da hankali akan wannan in ban da hadisai guda hudu da ibn abdulbar ya ce iya iya saninsa bai samo isnadin waɗannan hadisai guda hudu ba to tambaya ta anan ita ce akwai suna da isnadi ko ba su da isnadi la'alla amma dai shi iya saninsa ba su da su to komai ka faɗi iya sanin ka ya fi komai sauki ina fatan mafahimci wannan da kyau ko iya sanin shi babu su kuma bayan shi sai wani zai samu musu sun guda hudu so za mu yi kokari mu kawo risala sai mu karanta ta wani lokaci na isnadin waɗannan hadisai guda hudu insha Allah ta'ala wannan hadisin Aisha baya cikin ma hadisai guda hudu da Ibn Abdul Barri yake ba su da isnadi domin hadisi ne garau hadisi ne tabbatacce ibn abbar ya rawaito shi daga abdulaziz bin muhammad ad-darawurti daga sa'ad bin sa'id daga amra bint abdurrahman daga aisha marfu'an aisha radiyallahu anha take cewa kana ta ƙulu ta kasance tana cewa dama ana magana ne tsakanin aisha da malik ba a faɗa mana malamin malik ba ana tsakanin aisha da malik ƙulwar da ke ko sai ba a faɗa mana malamin malik ba shi ake an malikin annahu balaghahu bayani ya zo masa haka sai ba faɗa mana malamun ba saboda malik bai yi karatu a wurin aisha ba ita aisha ta rasu shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira shi kuma malik ibn anas an haife shekara ta casa'in da uku bayan hijira kullum da ke ko cewar an haife shekara ta casa'in da uku ita ce riwaya mafi karanci a ciki domin akwai casa'in da uku akwai casa'in da hudu ra'ayi ko ka dauka an haife shekara ta 93 bayan hijira 93 ita kuma ta rasu 57 ka kaga akwai tazara so ba a wurin ta yi karatu ba tabbas a wurin wani yi karatu to waye wannan wani ina fata mun gane wannan da ke to an roito cewar hadisi ne ingantacce zuwa ga aisha radiyallahu ta'ala anha aisha radiyallahu anha ta kasance tana cewa kasuru azumil muslimi maita karya karya ƙashin mutum musulmi a mace bayan ya rasu ka kasirhi wa huwa hai kamar ka karya shi ne yana rayu ka karya ƙashin mamaci kamar ka karya ƙashin mutum ne yana rayu ta'ani abin da take nufi fil ismi a wurin laifi kamar yadda ka san laifi ne mutum da rayuwarsa ka balla shi ka karya shi to hakan nan laifi ne ka ɗauki gashin mamaci ka balla shi ba kyau amma da ga mamaci mutum yana raye kawai ka zo ka zauna a kan shi ya sa ma hankali da tarbiyya da nasuwa to hakan nan baya cikin karatuwa musulunci mutum ya zauna a kan kabari mun yi wannan da ku a darussan da sai gabata mu dawo karatunmu yanzu wannan hadisin marfu ne ko makofi makofi ne domin udifa lin mafu wa mali tabi'in huwa al amma ga sahabi ne shi ne al ga manzo sallallahu ta'ala sallama marfo ga sahabi mawquf ta ina wannan ya zama makufi saboda Aisha ce ta faɗa isnadin ya kai ga Aisha ta ce kasru azmil musulmi karya kashin mutum musulmi maitan bayan ya rasu ka kasrihi kamar ka karya kashin mutum musulmi ne wa huwa hai a lokacin yana rayu kamar da kasan an hana mutum ya karya mutum haka nan an hana mutum ya karya kashin mamaci saboda haka ko kashi ka gani na mamaci abin da yake akan ka shine ka yi tono ka binne kuna jina da ke ko ka yi tono ka binne ka haƙa rami ka binne haka ake to me za ka gani na mamaci ka binne ka wuce me za ka gani na mamaci ka binne ka yi mai sallah ka binne a kaga asali abin da ake wa sallah shine mutum gaba daya kuna jina da ke ko to me za ka gani a jikin shi kai mai sallah me kuma za ka gani ka binne ba tare da kai sallah ba in ka ga kafa za ka yi mata sallah eh hannu fa sallah salamatu al'afi kai fa inda mutum ya ga kan mutum sallah salamatu al'afiya sai a mai sallah abu ne don an tabbatar da mai kan ya mutu kun lura da ke ko an tabbatar da mai kan ya mutu to in kuma daga cibi ne abin da ya sama fa eh eh in daga cibiye ne abin da ya sama aka samu ya mutu kenan to kuma daga cibiye zuwa ƙasa ne fa duk za a mai sallah mana sai a wanke shi a mai sallah kullum da ke ko amma aka samu zira'i guda na mutum kaga ba za a yi mai sallah ba ko kuma daga gwiwa zuwa ƙasa ta mutum a same shi ba za a yi mai sallah ba don kyakkyawan zato yana rayu nasu Allah salamata wal afi saboda haka ba a kullum da kyau ba a karya ƙashin mamaci in ƙashi na mamaci mutum ya gani ko yana tonon kabari ne ko kuma a'a tsohuwar kushewa ce shekaru aru aru sai ma da aka gani aka zo ana a ah, to wannan kuma fa can da gaba aka fahimci ai tsohuwar makabarta ce to wannan kashin sai a tattara sai a samu wani wuri a binne haka ake bawai za a basu ne abin nan jiharatan rana tana dukan su ruwan sama na duka ba sai a mai da su a binne ina fata mun fahimci wannan da kyau e idan mutum ya san eh mana idan mutum ya san tsohuwar kushewa ce za a yi gini sai mutum ya tone ba eh, ba laifi da a yi ta daga ta mace gaba daya an yi hukunci wurin an yi hukunci wurin an ta riga ta tashi kun lura da ke ko ba wai kawai gaggawa ake a sai da wurin a ci kudin ba akwai makabartu da in mutane suke hankali a unguwarsu sai a zo a ɗibi makabarta kai ana saiwa wata gawa ma ko shekara goma sha biyar ba ta yi ba gawa ƙarshe ba ta shekara ashirin da binnewa ba an zo an shaci wurin ana ta saiwa wani duk bai halatta ba arba'in ne in ban sha'awa haka na ji da ta sani rijiyar lemu ya faɗa eh daga ta ƙarshe mun ji hukuncin tonon kabari haramun ne haramun ne mutum bayan an binne gawa ya je ya dinga tona kabari yana suna satar waɗansu abubuwa duk harka ne na matsafa da harka ne na matsafa so daga hukunta su ake yi domin duk abin da yake da tsinuwa yana cikin kaba'ir alkabira kullu zambin lahu haddun fi duniya awil la'ana awul wa'id in an ce alkabira shine duk zunubin da yake lawa haddun fi duniya yana da haddi a nan duniya an wa wannan zunubin haddi kamar sata wa sariku wa sariqatu faqatu aydihuma kamar zina azani to zani wajalidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kamar qazafi kullu da ke kuto duk zunubin da yake da haddi a nan duniya sunan shi kabira ne daga cikin kaba'ir ɗaya kenan haka nan duk zunubin da yake da la'ana an buɗe shi da la'ana an bude shi da la'ana la'ana Allahu akilar riba Allah ya tsine ma mai cin riba da wanda ya bayar da shaidu duk tsinannu ne to haka duk kenan riba tana cikin kabira ce daga cikin kaba'ir hakan nan wa'id duk zunubin da aka faɗi narkon azaba a kan shi kamar allazina yakuluna innal ladzina amuwa amwala ma zulman innama yakuluna fi butunihim nara salo na sayra dukkan waɗanda suke cin dukiyar maraya da zalunci to kawai wuta balbal suke ci a cikin cikinsu to a nan ba faɗi haddin da za a yi musu ba kawai an faɗi narkon azaba ne to duk wani yana cikin kabira manya-manyan laifuffuka wana duk wani yana cikin manya-manyan laifuffuka to kun ga gurbanar da su wurin hukuma sai hukuma ta ga abin da ya dace da su domin aladaftar da su musamman abin da ya shafi abin nan na bishu tonan kabari za ga akwai tsafi da tsafi da bokanci da waye da waye da waye da waye duk su ne suke sababa waɗannan abubuwa to lalle ilalla za a hukunta sosai da sosai nasu Allah salamatu lafiya qala rahimahullah babu jami'il janaiz babin da ya tattaro maganganu kan abin da ya shafi jana'iza shi ne babu jami'il janaiz babu jami'il jana'is mun da yi magana akan kun ga yi magana kan kashi an haka ce kashi ah, ya riga ya rasu kuma muka yi magana kan ko da ba kashi ba ya zama na sassan jikin ɗan adam ne mutum ya gani to ya zai hukunci a kansu sun kasu kashi biyu akwai abin da yake idan an gani an tabbatar da mai shi ya ragowar ne ba a gani ba to sai a mai jana'iza a mai sallah kun lura da kyau ko akwai kuma wanda za a gani kai mai wannan ana kyauta da san yana rayu to kaga anan za a binne ne ba za a mai sallah ba muka magana cewar hannu na dama ko na hagu kafa ta dama ko ta hagu duk ba sa nuna cewar mai su ya mutu wana jina da ke ko mai su ya mutu amma inda aka ga kai an tabbatar da mai shi ya mutu ko aka ga daga kirji abin da ya sama ko daga cibiya abin da ya sama ko daga cibiya abin da ya kasa duk an tabbatar ya mutu sai a yi wannan jana'iza a mai sallah masu Allah salamatu wal afiya. ya fada cikin kabarinsa a'a ba zai wadatar ba idan aka binne kabari aka binne sai daga baya aka tuno ai wayar wani na ciki ta fada babu ba zai zama dalilin da za a tono ba ƙwarai kuwa ba zai zama dalili da za a haƙe kabarin ba kafin ka ga an samu dalili da zai haƙe kabari da za a tona kabari yana da ƙarfin gaske wani jina da kyau ko ai abubuwa ne da kana da hukunci a nan ba ka da hukunci a nan kafin a ɗaura aure kana da dama ka ɗaga amma da zara an ɗaura aure ko wanda ya ɗaura ba shi da dama ya warware auren ko wanda ya daura ba da damar ya warware auren yanzu kuma abin ya fi karfinsa sai ran kai ga mahukunta saboda haka kafin a ce ga abin da zai sa a tona kabari kuma bayan an binne shi to sai an samu dalili mai karfin gaske in ba ka sai mutane su dinga da'awa kowa ya zo ya ce kai an yi kaza an yi kaza watakila akwai abin da yake so ya cimma ina fata mun fahimci wannan da ke ko boga waɗansu abubuwan ma da in ya zama dole ba sai haɗa da police da jami'an gwamnati a wuraren su zama shaidu saboda haka ba wai an ce haramun ba ne idan dalili wani dalili ya faru da za a kalla to amma sai an duba shi a mahanga ta shari'a a ba a fada ba a fada wani kabari Eh, eh, eh. eh shi sai ke cewa akwai abubuwan da in za a yi sai an samu dalili a shar'ance sai kuma abu hanya na dalili da ku lura da ke ko amma kaga wannan na bashi a su ne masu satar fage kuma kaga wannan za a yi shi ne a fili kamar ya mutu eh abin ai bincike ne yake tsura ga wasu Allah salamatu wa lafiya قال رحمه الله باب جامع الجنائز قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت وهو مست وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه سمعته يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى قال وحدثني ينزل انا اسنادي انا متني اسنادي مالك عن هشام بن عروه عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها اخبرته ينسى كان مالك ابن هشام آه عباد عائشه kenan tsakanin malik da ma'aiki an sami mutum uku tsakanin malik ibn anas da ma'aiki an sami mutum uku sunan wannan hadis isnadi sulasiyat sulasi mai mutum uku tsakanin malik da da da ma'aiki mutum uku ne mutum na farko shine hisham ibn urwa mutum na biyu abbad uh, bin abdullahi bin zubair biyu kenan mutum na uku ita ce aisha radiyallahu ta'ala anha ana fata mun fahimci wannan da ke ko shi yasa kake gani a cikin duk asani cikin kutubu sita gaba ɗayansu babu isnadi da yafi karfi kamar na malik babu isnadi da fi karfi kamar na malik saboda me saboda shi isnadin shi a alani manyan asani da yake da su domin wa kullu ma qallat rijaluhu ala duk lokacin da tsakanin ma'aiki da mai ruwa ya zama mutanen kaɗan ne to hadisin ne yake ƙara girma kuna jina domin kaga gwargwadon yawa gwargwadon yadda wasu abubuwan suke raguwa kuma gwargwadon kusanci gwargwadon yadda wasu abubuwa suke cika yanzu kaga wannan hadisin salafiyya ce ne domin tsakanin malik da ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne hadisin bayan malik bukhari ya ruwaito shi daga malik ibn anas wanda ya rasu shekara ta 179 an hisham bin urwa daga hisham ibn urwa an abbad bin abdullahi bin zubair daga abbad dan abdullahi dan zubair أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته للي عائشة مداكي من زعل الله صلى الله عليه وسلم تابي وشي أباد ابن عبد الله ابن الزبير لاباري وأن لاباري أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي تاجي من زعل الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت كابن يا رسول yana dab da rasuwa yana cikin cutar ajali ta ji shi wa huwa mustanidun ila sadariha shi a lokacin manzala sallama yana kishingide a kirjinta sallallahu alaihi wa alihi sallama ita kuma tana tallafa da shi ta ji shi wa asghat ilaihi kuma ta kasa kunne sosai zuwa gare shi ku lura da kyau sifofin da ta faɗa qabala an ya mutu kafin ya rasu kenan bayan ya rasu ba a taɓa to magana shi ba sallallahu alaihi wa alihi ku dubi lafuzan da ta amfani da su qabala an yamut kafin ya rasu wa huwa mustanidun ila sadariha shi annabi sallallahu alaihi yana tana tallafa da shi a kirjinta sallallahu alaihi wa kaga cutar ta yi zafi kenan yana dab da cikawa sallallahu alaihi wa alihi wa wa asghat ilaihi ita kuma ta kasa kunne sosai zuwa gare shi take jin me yake fada ya kula yana cewa allahumma ya allah ubangiji اغفر لي كغفرت مني يا الله كغفرت مني وارحمني يا الله كمني رحمة والحقني بالرفيق الأعلى يا الله كرسك دني دا ببتا وغنا يا الله كرسك دني دا ببتا وغا الرفيق شيني أبوكين تفيا الأعلى ببا ببان أبوكين تفيا to kaga babbar tawaga ita ce Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul nisa'i ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا waɗannan sun yi kyau su zama su ne ayari na tafiya a ce mutum zai yi tafiya cikin wannan tawagar ai ba karamar tawaga ba ce ina fata mun fahimci wannan da ke ba karamar tawaga bace. wannan sai yake addu'a ya ce ya Allah ka riskar da ni da su to kaga Allahumma ya Allah ubangiji mun sha maimaitawa Allahumma asalin shi ya Allahu ne yace Allahumma ya Allah ubangiji ighfir li ka gafarta mini warhamni ya Allah kai mini rahama sai zurkani yake cewa ashe yana cikin laduba na wanda ke cutar ajali wanda bai da lafiya yake cutar ajali dinga wannan addu'ar in dai har ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake shi liyaghfirallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara yana wannan addu'ar a cutar ajali a dab da rasuwa to ina ga wannan ba shi ba inda ka karantarwa ce sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma ghfir li warhamni ya Allah ka gafarta mini kuma kai min rahama wa alhikni ya Allah ka riskar da ni bir rafiqil a'la da babbar tawagan nan Allah ka riskar da ni wannan tawagar kuma ita ce tawagar annabawa mai da muka karanta ayat suratul nisa'i wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wa diƙina wa shuhada waɗannan su ne babbar tawaga wa hasuna ulai karfika ya Allah ka riskar da ni da su ya Allah ka riskar da ni da su to yanzu mai sunan wannan hadisi marfu'i ne hadisi marfu hadisi ne marfu saboda me ya zama hadisi ne marfu saboda manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuna jina da ke kuma ɗaya kenan sannan kuma hadisi ne musnad saboda me ya zama musnad saboda an koro isnadin shi baki ɗaya kun gaba faɗi lafazin musnad a karatun jiya ba saboda ka sai mu rike saboda an koro isnadin gaba ɗaya shi za ka ji ana cewa bil asani da musnada da isnadai kai tsaye isnadin da ya fara daga farko har ƙarshe amma akwai bambanci kuma tsakanin shi da musnad na imam ahmad bin hanbal za mu zo mu yi hadisi musnad sannan kuma me sunan littafi musnad akwai bambanci kenan to akwai bambanci tsakanin hadisi musnad da kuma littafi musnad in an ce hadisi musnad shine hadisin da ka koro mai isnadi ina jina da ke ko to darussa na gaba za mu kokari mu dinga bayanin su dalla dalla qala wa hadathani an malikin annahu balaghahu anna aishata radiyallahu ta'ala anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin yamutu hatta yukhayyar قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى فعرفته أنه ذاهب وانا حديث بخاري يا رويتوش وحدثني عن مالك كما إمام مالك ابن أنس يا كان تدني وانا أنه للشي مالك ابن أنس بلغه بياني يا زو مسا بلغه أن عائشة قالت عائشة تاشي kunga a nan hadisin ba musnad ba ne lura ba ne bane saboda me ba ba bane saboda ba a koro isnadin shi ba shi yasa ya zama ba musnad ba ibnu abdul ya yayi bayani akan shi gashi yace wa salahul bukhari wa muslim min tariq ibrahim bin sa'ad an abihi an urwa an aisha bukhari da muslim da sauraito hadisin ta hanyar ibrahim bin sa'ad an abihi daga baban ibrahim shine sa'ad kenan ko daga malamin shi shine urwa Ibn zubair daga aisha radiyallahu ta'ala anha so hadisi ne musnad hadisi ne musnad ma'ana hadisi ne mai isnadi amma dai malik bai kawo cikakken isnadi ba galibi ta hanyar malik ne in bai kawo isnadin anan ba zai kawo shi a wani wuri eh shine nake magana ai galibin duk hadisi marfu'i galibin duk hadisi marfu'i da ke cikin muwatta yana cikin bukhari da muslim in ai ka lura da kyau a babi in ya ce babin kaza sai ce haddasin yahya an malik to daga nan sai cire yahya sai ce haddasin an malik ai mu haddasin yahya an mali to saboda ikhtisar ne sai sai cire shi wannan jina da kyau galibin hadisi marfu'ai da ke cikin muwatta suna cikin bukhari da muslim saboda galibin waɗanda suke almajiran malik din su ne malaman bukhari su abdullahi bin yusuf a tanisi su alƙa'anabi da sauransu قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما من نبي باب ولا النبي daga cikin annaba da suka gabata ya mutu da annabin zai rasu babu wani annabi da zai rasu hatta yu khayya a ce sai an bashi zabi ya ci gaba da zama a duniya shi ko a ɗauki ransa an karama kalla babu wani annabi babu wani annabi mamin nabiyin ya mutu babu wani annabi da zai rasu hatta yi khayyar har sai an bashi zaɓi a ɗauki ran ko a a bari za ka ce mamin nabiyin ko ba ce mamin basharin ba ba wani mutum ba sai ka ce babu wani annabi wato su tun da ba sa musu magana Allah za su ya su ta amma mutane kuma qalat sai Aisha radiyallahu anha ta ce fasami'tuhu ƙolu sai na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ya Allah ubangiji an rafiq al-a'la babbar tawaganna to da ta ji haka fa annahu zahibu sai na fahimci ya zaɓi ya tafi bai zaɓi ya zauna ba kenan an ba shi zaɓi wannan ba a rashin lafiya ya gaya mata ba ana zuwan lafiya ne ke karantar da ita ai ma ya mutu hatta ya khayyar babu wani annabi da zai rasu wace sai an ba shi zaɓi a ɗauki ran ko kuma a bari to kawai sai ta ji shi a rashin lafiyan nan yana ce Allahumma rafiqal a'la sai ta ji lalle an ba shi zaɓin kuma da ya tashi zaɓa sai ya zaɓi tafiya bai zaɓi zaman duniyar ba ya ce ya ce Allahumma ka filli wa rahamni idan eh, man kula yana addu'a tana cikin addu'o'in tsakanin sujada da sujada ai eh. Allahumma ka filli wa rahamni kun lura da ke ko ko na shi ne shi za alawa da sani an malikin an anna abdullah ibn umar radiyallahu anhu annahu qal inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli janna fa min ahli janna wa in kana min ahli nari fa min ahli nar يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال yanzu tsakanin malik da ma'aikin allah mutum ne mutum biyu malik ya rasu shekara ta 179 nafi ya rasu shekara ta 117 ibn abdullahi ibn umara ya rasu shekara ta 73 sai imam bukhari ya ce as-sahul asanid isnadin da ya fi kowanne inganci shine malik an nafi an ibn umar shine malik daga nafi da ibn umar a duk duniyar isnadi shine isnadin da ya fi kowanne tsafta domin tsakanin malik da manzo Allah mutum biyu ne tsakanin malik da manzo Allah sallallahu mutum biyu mutum na farko nafi sai mutum na biyu abdullahi bin umar su ne kadai tsakanin malik da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasa ya zama isnadin ya fi kowanne tsafta imana eh, malamin su ne eh. shi kuma abdullahi bin umar ai shi na fi ɗin ma bawansa ne shi nafi din bawan abdullahi bin umar ne shi kuma malik ibn anas an haife shekara ta 93 bayan hijira shi kuma nafi ya rasu shekara ta 117 bayan hijira kenan sun rayu da malik shekara nawa kenan ashirin da ashirin da nan ga sha bakwai can ga bakwai eh ashirin da hudu to an ka cire shekarun girma ka ce malik ibn anas ya fara karatu daga shekara goma ai goma ya haddace qur'ani ne yayi eh daga shekara ka ce shekara shida shekara shida zuwa bakwai kaga za ka ga ya yi idrak din shi sosai saboda ka wannan isnadi shi fa kowanne tsafta kuma hadisin bukhari da muslim sun rawaito shi tsakanin malik da ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama mutum biyu ne kun ga ashe kenan karatun da muka yi jiya na mu gano isnadi ashe akwai karatu mai yawan gaske akan matakin barko ka gane bambancin isnadi da matani menene isnadi menene matani isnadi shine rijalul hadith in an ce rijalul hadith shine waɗanda suka rawaito hadisi ba wai ana nufin mazajen hadisi ba sai dai idan kana nufin mazaje ma'ana nagartattun waɗanda suka rawaito hadisi wanda ya shafi mata ya shafi maza don mun ta karanta Aisha radiyallahu anha mun ta karanta Amra ibn ibn Abdurrahman da ayyadi suna cikin rijalul hadith to wannan shine isnadi matani kuma shine gundarin bakin idan annabi sallallahu ta'ala wasallam ne ya faɗi matanin to sunan hadith marfu idan kuma sahabi ne ya faɗa sunan shi mawquf in ma aiki ne manzo sallallahu alaihi ne ya aikata sunan shi marfu in kuma sahabi ne ya aikata sunan shi mawquf qala wa hadathani an malik malik ibn anas ya karanta da ni wannan an nafi daga malamin sa nafi maula umar wanda ya rasu shekara ta 117 anna abdullahi ibn umara lalle abdullahi dan umar wanda ya rasu shekara ta 73 qala ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce inna ahdakum lalle kowanne ɗaya daga cikin ku idza mata idan ya rasu ahadakum kowanne ɗaya daga cikin ku ya shafi mace ya shafi namiji don gargaji lafazin ahad ka ce ba ce wahidatu ba kowane ɗaya daga cikin ku mace ko namiji ma mata in ya rasu uridu alaihi Mak'aadu za a gitta mashi da makwancinsa mazauninsa za a gitta mashi da mazauninsa bil ghadati wal ashi da safe da da safe za a haska mashi mazauninsa za a nuna mashi mazauninsa da yamma za a nuna mashi mazauninsa in kana min ahalil janna in ya kasance yana cikin yan aljanna zai dinga ganin wuraren aljanna din shi fatan shi ma duniya ta tashi a tashi alkiyama din famin ahalil janna to yana cikin yan aljanna Allah ka sanya mu cikin su wa in kana min ahalin nari to fa in ya kasance cikin yan wuta ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un famin ahalin nari to ba yana cikin yan wuta haka zai dinga ganin wurin nan wutan nan tana toroko yuqalu lahu sai a dinga ci masa haza maka'aduka wannan da kake ganin shine mazauninka hatta ya ba saka Allahu ila yawmil qiyama har Allah ta'ala ya tayar da kai zuwa ranar tashi alkiyama kagan dan aljanna ne sai ga ya gwammaci ma mutuwar da zama a doron ƙasa din kaga wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi ma'ana bukhari da muslim sun rawaito shi bayan malik ibn anas kuma wannan da yana cikin abubuwan da ya zama na dole a imani da shi shine wa qul fi azabil qabri haqqun muwaddah haqqun muwaddah wa qul fi azabil qabri haqqun muwaddah domin kaga wannan kabari imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufaratun min hufari an-nira shi kabari wani ya zama dausayi ne daga dausayin aljanna ko ya zama rami ne daga cikin ramukan wuta Allah ta'ala ya tsare mu daga daga haka Allah ta'ala ya sanya kabar ka musamman dausayi daga cikin dausayin aljanna ina fata mun fahimci wannan da kyau to wannan la yudraku bil aqal sallamawa kawai ake yi sallamawa kawai ake waɗanda suke inkari sai sukan ci ai dalili yakan sa a tona kabari kuma ba za a ga wani biskidin aljanna ko wata madara aljanna ba ko kuma kun ce azaba ai an tona kabarin kuma ba a ji zafin wuta ba a'udhu billah ina fatan saboda haka ya asali ma ai kabarin ba ka ganin shi dan kuku kun akwai ya zai a ci ina mala'ika zai tsaya ina wani zai tsaya ina sai suka inkarin azabar kabari nasu Allah salamatu wal afiya amma ba su yi inkari ba su yi inkari ba lokacin sanyi da uwa take shayar da ɗanta nono nonon yake zuwa da ɗumi ba su yi inkarin cewar akwai hita ne a ciki da take dafa nonon kafin ya fito kun da kyau ko sun yi inkarin haka lokacin sanyi idan yaro yana shan nono za ga nono yana zuwa da ɗumi ne idan lokacin zafi sai ga yana zuwa da sanyi lokacin sanyi in ka buɗe rijiya da sassafe me yake fitowa tiriri ke fitowa lokacin sanyi fa tiriri ke fitowa to akwai wani A haɗi da aka yi ne daga ƙasa kaga duk mutum bai inkarin waɗannan ba so duk wanda ya mai da hankalin shi jagoransa bai mai da nasoshin ƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata su ne jagororinsa ba to wannan ya sauka daga tabbari ke na ahlus sunna wal jama'a ya fita daga manhaji na ahlus sunna wal jama'a saboda abubuwan da suka shafi ghaibiyat asali imani ake da su alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ina fata mun gane wannan da kyau saboda makoman mutum tana fara bayyana ne tun daga ɗaukar ransa tun daga ɗaukar ransa makoman shi take bayyana domin tun daga ɗaukar rai ne tun daga mutuwa ne imani da ranar tashin alkiyama yake farawa domin yana cikin shika-shikan imani guda shida imani da ranar tashin alkiyama to yana cikin imani da ranar tashin alkiyama duk abin da zai faru bayan mutuwa har zuwa shiga abin nan aljanna ko shiga wuta da kuma dawwama a ciki ga waɗanda za su dawwama dama aljanna duk wanda ya shiga mai ne wata ce akwai wanda za su shiga su prison su fito akwai kuma wanda yake sun shiga khalidi ne fiha abada ne Allah sauke mu baki da saboda haka duk wani yana cikin abubuwan da mutum zai natsu da su azabar kabari tambayar kabari wa anna kullu adu mas'ulu madinu man rabbu wa man rasulu وعند ذاك يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند zalik بأن ما مورده almahalik saboda haka alkabari zai zama dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ga wani Allah ya sanya mu cikin su ko kuma ya zama dausayi ne na ko kuma ya zama rami ne na wuta ai ga Allah ta'ala cewa innal ladzina qalu rabbuna allahu. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الآية الدنيا في الآخرة إن الذين قالوا ربنا الله للي دكنوا وأن سكتشي إن الذين قالوا للي دكنوا وأن سكتشي ربنا وأن ديك أبنجمو الله شيني الله شيني كده أبنجمو ثم استقاموا سنة سكت سيو أكن هكذا to su waɗannan ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku ne suke sassauka a wurinsu in ransu ya zo zai fita suke cewa da su ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta khafu wala ta hazanu Allah ta khafu kar ku ji tsoron me za ku riska a can wala ta hazanu kar ku yi bakin cikin me kuka bari a duniya ba shi kenan ba kar ka ji tsoron me za ka tarar a can kar ka damu akan me ka bari a duniya Allah zai kula maka da su me za ka riskatan babu komai to ya daman duk ba ai da abin da ake tama to haka mala'iku suke bushara ku lura da kyau tun kafin ran ran zai fita suke mai wannan bushara shine innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abu ku yi bushara ana muku bushara bil jannati allati kuntum tu'adun da wannan aljanna da kuka kasance ana muku alƙawarinta ana muku bushara da ita to sai ga nan ana ta kada ita tafi kada ita tafi shi kuma yana cewa a ɗauka a tafi a ɗauka a tafi ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda ka duk yana cikin imani da ranar tashin alkiyama mutum yi imani da dukkanin waɗannan abubuwan da za a bayyana ƙa'ida ita ce duk abin da hadisi ingantacce ya tabbatar da shi na abin da ya shafi aƙida to sallamawa ake ya yi daidai da hankalinka ko bai daidai da hankalinka ba mutum ɗaya ne ya roito shi a isnadin an samu wani wuri da mutum ɗaya ne malamin shikenan ba ga saƙon Allah zuwa gare mu mutum ɗaya ba ne shi ne manzo Allah sallallahu alaihi sallama kuma ka karbi saƙon to ka ce dole sai an samu mutum biyu ko mutum uku to zamanin annabi Musa kake ko fir'auna ne da za a tura mai mutane biyu faqula lahu qawlan lay faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru yakhsha saboda duk abin da ya tabbata a shari'a da isnadi nagartacce za ka yi imani da shi ya Allah ta'ala ka sanya mu min ahlul janna qala haddathani an malikin an abi zinadi an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala kullu bani adama كل بن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب قال وحدثني عن مالك وانا حديثي مسلم يا رويتوشي qala wa sani an malikin wani hadisin da muke magana shi yanzu amma hadisin da muka gama bukhari da muslim qala wa sani an malikin an abu zinat daga abu zinat shine abdullahi ibn zakawan abu zinat abdullahi ibn zakawan ya rasu shekara ta 131 an al-a'raj daga al-a'raj abdurrahman ibn hurmus ya rasu shekara ta 117 shekara da nafi maula bin umar ya rasu kenan an abi huraira daga abu ta abdurrahman ibn sakharin ad to ku lura da kyau wannan wani isnadi ne thulathiyat ne yana cikin thulathiyat hadisi mai isnadi uku tsakanin malik da ma'aiki mutum nawa ne mutum uku shine abu zinad abdullahi ibn zakawani ɗaya kenan da al'arat abdurrahman ibn hormuz biyu kenan da abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad mutum uku kenan to ga baya daraja ta farko a isnadi mai daraja ta farko shine suna'iyat eh, mai mutum biyu shine hadisin da muka karanta nafiu an ibn umar kaga tsakanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi da malik mutum biyu ne amma wannan mutum uku ne yanzu adadin mutanen ake kirgawa ba wai zurfin su a ilimi ba daman nagartuwar su a ilimi ai kowannen su imam ne abu zinat abu eh, al abu huraira duk gaba daya amma dai yanzu tsakanin malik da ma'aiki mutum nawa ne a wannan mutum uku a wancan mutum biyu ma'aikin abu huraira ya ce abdurrahman ibn sakharin ad-dausi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullugun adam kowanne mutum guda cikin 'ya'yan adam mace ko namiji yaro ko babba ta akulhul ardu ƙasa tana cinye shi a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali sai ya gaba shi ƙasa ta cinye shi ba abin da za ta rage a jikin shi ai da man daga cikin shi aka fito ko mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan min ukhra minha khalaqnakum daga ita kasar muka fito da ku muka halice ku wa fi fiha nu'idukum kuma cikinta za mu fitar da ku zamu mai da ku wa min ha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga cikinta za mu fito da ku wani karo na daban ƙasa za ta cinye mutum a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali illa ajaba zanab sai ƙashin nan na kwankwaso ƙashi na kwankwaso da ke nan ƙasa shi kaɗai ne ƙasa ba za ta ci ba domin me minhu khuliqa daga wannan ƙashin ne aka halicci mutum gaba ɗaya wa fihi yurakkab da shi kuma za a mayar da mutum ina fatan kun bayyance magana ta da shi za a mayar da mutum shi kadai ne ƙasa ba za ta ci ba amma dukkan jikin dan adam kunne ne baki ne haƙora ne a hankali a hankali a hankali a hankali za a neme shi a rasa ina fata mun fahimci wannan wannan umum kenan an banda waɗanda shari'a ta yi isa suna su kamar annabawa kamar annabawa da sani yau inda za a buɗe kabarin wani annabi daga cikin annaba za a gan shi yadda yake za a gan shi yadda yake haka na ana samun kabarin salihan bayi za a yi hanya gefen hanya za a yi sabuwar hanya kawai an zo ana ana grading din hanya kawai kaga an tono kabari yadda yake sai ga an ɗauke shi an ji an samu wuri an binne shi a nan ba a faɗa ko da kuna aiki ne kuka ga irin wannan kuka je aka binne shi kenan sai a ci gaba da aiki in kuka faɗa mutane cewa ai can wani kabari ne shekaran jiya muke aiki maka za ka sa wurin ya zama wurin bauta ko kuya kuke ganin mutanen mu yanzu kai ne hamzatul wasli kai ne ka hada wadda ko aiki ake yi ko kana cikin injiniyoyi ko masu kula ko da kai aka yi aka yi shi Allah akbar kaza kaza kaza amma kana nuna wa mutane wata rana kuka zo wucewa ce ai kaga daidai wurin can satin da ya wuce mun zo wucewa a nan malam aka tono kabari malam yadda yake yadda yake malam sai ga ana ce to bari a je mai ziyara haka ne ko haka kasan su mutane ba za su karɓi da'awar mutum yana da ran shi ba sai bayan ya rasu kuma sai a ce ai wali ne saboda haka a sauka farko da muka yi muwatta mun karanta da ku lokacin da aka yi wani mamakin ruwa a madina wajen shekara 46 shekara 46 da makabartar uhudu shekara 46 da binne shahidan uhudu aka yi wani ruwan sama da mai karfi da ruwan saman ya yi gudu sai da hanyar ruwan sama ya ta tona waɗansu rika ilai ko sai ga mutanen yadda suke sai ga mutanen yadda suke sai aka ba aka tattushe aka tattushe shekara 46 da binne su ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to ga wannan sai abin ne akan samu ire-iren waɗannan kuma alama ce ta salahiyar ta cewar mutum salihi ne bari mu da sa'aya nan kaɗan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik